نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا هذا الأربعاء وترمضان كان لقانا الشيرين دا حياه على السرير دا أربعين تفسير هجرية ومير ومنا ومشاهدين دوتا وكل شيطان المؤمنين دا ishirin da uku miladiya wanda shi ne majalis numar goma sha takwas a cikin tafiyar suratu suratu yusuf kuma hadin da yana a da shida milladin asali a ranakun kwana lokacin namu yana yau da sha takwas musamman da karatu na goma sha sha biyar sha shida sha sha da ba ta baya ana kokari a shawo kan matsalolin ana samun mai technical order abin da kuɗi da wani yana kuma karfin kamar yadda ko Allah muna kokarin da za a shawo kai insha Allah sauran da Allah kuma sai a yi mana afuwa duk da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن إنما أغشيت أجوهم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم ألا يسير الذين أحسنوا الحسنى الجنة دربوا الضغط يا ثبت وإن kai aiki na garka kyautata tauhidi ka kyautata ibada ka kyautata mu'amalar da Allah ya kuma mu'amalar mutane Allah ya mallaka maka aljanna yace a kauna wa ziyadati kuma Allah ya mallaka maka kare akan aljanna ne garin Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga yadda dalilai suka tabbatar Allah ya ce wala ya hafu mutuhahu qatar wala illa kaskanci da kura da duhun fuska ba zai taɓa karfasar su ba أولئك أصحاب الجنة وأن سنة الجنة هم فيها خالدون إذا استشركتم الجنة يجزاء الجنة خالدون سنة ما تدوم to Allah subhanahu wa ta'ala ya ga cikin Qur'ani girma yadda ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم بوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أنزل الآيات التوراة وأنزل الشر ذلك اليوم في أن لا يرى أدرك الشر من المؤمنين بجسم الآيات الشر المؤمنين في تلك الولاة البينة في الولاة يخاف منها أفضل يلعب الشر من المؤمنين وامتازوا اليوم أيها المجرمون يعرف المجرمون بسيماهم فينخذ بالنواصي والأقدام وامتازوا اليوم أيها المجرمون يوم ko kusa da ba ana ganin su ba da ko kuma ina amfanta yau kun fita daban ko kuwa ne da majalisa da an mutu za a gane Allah kuma sai yi rasu su jiri muna bima za a gane masu laifi da bima da kamannin wani ukar kowane sai a kama shi kama kamar binnawa za a rika kama su da gashin da yake kan magagar wala a ka jama da kuma kawar su haka za a hince da kawar da su da to Allah ya ce فوقاهم فوقاهم الله الشر ذلك اليوم في بعض الفترة والأنهار لأن يحدد نظرة الحق والنور لغيره سبحانه أمر في مقابل آه، وفي مقابل نظر ولا أثارة الوجود بمعنى أثارة الوجود يوم كتاب وجد فكرة فكرة من كل بعض في الإنسان سرورا في القرآن يوجد نشأة في فرد في كامل بعض في التنسيق شين هذا الله تعالى في السواء وأعوان نظرة والأخرى وتدعون بما صبر الجنة ومع صبر الحصول لجمل الأسكاء في أعلى شفاء الجنة وحريرة دوما كايان نام أقع بيت كايان الحريرة حتى الله سبحانه وتعالى يعلم السواء حريرة وجوه يومئذ وجوه يومئذ ناظره

تظن أن يفعل بالعقاقرة تثبت السوى أقاب من الثاني من مر الثاني من مر الثاني ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة تؤتي عليها نظرة أبيت راسك ترهقها كثرة وتدب يعني يا كرجلاتها أولئك الكثرة هؤلاء الكثرة جمع قال الصيغة المبالغة هذا تجار وفجرة هذا جسم فاجر خارجون أما بأسرين الآخرين من السيئة سؤالنا الذي ربط بالمن جامع حقيقة كتب لها من كتن في الله وفرات السواء هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية خذوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع وجوه النوم خاشعة أقول اسم كذا التنسيق شنو خاشعة عاملة sun yi aiki na kula sun wahala amma kuma da su yi aiki yadda Allah ya ce wata kula na ruhaniya za su shiga wuta mai zafi to wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaye su ya wasu da baraka wala ta haɗu da jumahu asara wala zilla ta haɗu bi ma'ana ta rasha domin azan shi ne alghashiya daga nan sai ma wani yaro ya kai ya kai girman manya da ake nuna murahi sirrin muraha shi ne shekaru balaga da yaro da ke kaiwa da gejin manya wannan tarhabu da raha a yarhabu a raha kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innahu kana rijalun wa annahu kana rijalun min al-insi wa أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سورة خاشعة أبصارهم ترهقهم بالله سورة الكعبة صلاة ورحمة الله نعم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا حتى الله سبحانه وتعالى يسوع خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون a yi da sada amma su ba da kan da ba za su ce to wani kawai amma ba a fara fara Allah ya ce wa karhaku bi lafi ma da mutum da ba su da wani dalili ban da ban kai hana azaba Allah ta ce musu saboda yan uwa wanda ya sani da ya zuru da Allah wallahi ko da bai zuru to yana cikin yara Allah kai ake neman agarinsa da rahama da kuma dacewa a wajen tare. Duk wata dacewa wata ba kawai Allah to tauriyar dacewa ɗaya in ma da wata dacewa da akan wani al'amari na duniya wanda ɗan adam yake da dama a kansa kalima a wajen wani babu aiki ne shi ne da ba da ka mutanen da shi kuma da ta hali maka ka samu ka da su ya ka wuce ka ko ya da su wata da za ka aiki ne da ke da ya da wata duniya in kana da wata yana da aikin to sai kuma sai ka san da duba zuwa wurin Allah to kuma da su Allah yana da Allah ke samu shi kadai ba wani wanda yake tarayya da Allah wajen ba da dacewa na yana to shi yasa idan Allah ya tashi kama da mai to وقال الشيطان وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الذي الشيطان قال Allah ya muku alƙawari alƙawari da gaskiya cewa kuma shi zai ba mu aljanna ni kuma na bayan ku alƙawari na sai na sa ku ta ba to sai ki ta fara da ni wani mu'am yake cewa ba ka da ayyukan sultani ni ba ta da wani tawa ba ta da wani iko ba ya faɗa mun ɗaukar ta ta ne aiki illa an da an su kun farka da ku kawai ne na ku ba ta kuka ne dan haka za su yi wa mu'afu da kun kawo da ke ne in ji fashe kan su su da ke kan ma ana yin sarki kuma wa an cikin su da iya inni ash'a inni da wasu na ash'a ni kan ni ma na ba ba haka da ba ta da wannan su biyu إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم, فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يهيم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار لا لا إذا استوى كلامنا من التكليف ورأوا العذاب ليس بالأسباب فيه لما أصعد من الأسباب دون التحدي لبعض وذلك من قال سبحانه من عام وكما يتعرف في شيء يتعرف عن احترام بعض الذكرين إن إذا بدنا فلولا أنتم لكنا مسلمين ولا تكونوا ولا مسلمين هذا كان عكس بعد ويجب الله على كريم الله الأمر من هذا كان وهذا من الله من عام ضغط الوزن في الشيء أو الآن يهانا أدارة الله يسير كأنما أغشيت وجوههم قطعا وقطعا من الليل والليل وكيف أن تصبر ومن نجل في aka sawa kuma saboda yadda suka fi za su yi irin a kira'ar mutum ifa'an misali su ta. ba su na yin sarrafa da ifa'an sannan ibn kabir da abu da ali kitan su kuma suna karantawa da da iskan wato su ne wa فاء لون ذي كأنما أغشيت وجوههم وجوههم قطعا قطعا من الليل مظلمة ولكن قطعا قطعا من الليل مظلمة كي كاتي أن ذو أن تنيا wani yanki na dare a kan shi ta imam shafi Allah ya san take ta wa kan if'an duna rayyi wurudu wa fi ba'i kabri hatta sha'a wa kan if'an kalmar if'an nan kai kan kai waye ne da ke faru da shine a wato abu a yin abin da ke mako in muka teku wa yi tsoron kitsan duna rai dalin da harfe da ibn kafin da da da da ibn kafin a ko ba wa ibn kafin da da ali ba wa ibn kafin da ali su ke wato وتسكت عن اللغة كيف عن دمك معنى بك بعض المعنى وتمك كيف عن akwai tabbatar na na tauhidi ma'ana amma da duka dai akwai tauhidi da an na kushe da duhu da tu'an min al-layl mudlima kai ka ce an sanya wato wani yanki na dare mai matuƙar duhu a fuskarsu saboda sa'an da suka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ya yi fushi da su sai da su alkitku jam'in cikin shi ne a cikin ɓangare da abin da yasa kuma ake ce masa ya ake ce masa tsira da annahu yu tafa min kulli min kulli tsari saboda yawanci a ciro ana ciro ana ciro ana da kira da suka kuma da kitabi da ya a kira a tsoroma shi ne ismin ne lirjiz suna ne na abin da aka yi wanda kuma kira kuma alama أولئك أصحاب النار فيها خالدين لم يروح من سنة إنهم نتاق وإنجاع إذا سنة شكوتا أحكوتا ذات الغمى فوجاع تارا من الأسفل وأحكوما من آية أنت الجنة بأم الجنة وكنت أحكم فتأتند الإسلام قبل أن تنصدي فتكتش قرآنين وأنت قبل الإسلام cikin bukari da kuma da ta fi ya kamata kuma cikin wani kan adam da zai ya zama kuma a wata ala ya kai shi da zai shi sa yi wasu da ni ko kuma zai wa wasu an an tsari ne a wuce daga kalman da ala ya da a gare shi ku cewa ku da abubuwa ku a cikin wannan wata biyu kuna san su kuma na san ba za ku da shi ba biyu kuma in kun za ku yi ubangiji din da kuma suna son ku shi ne ku nemi Allah ya ba ku aljanna kuma ku roƙi Allah ya hana ku shiga wata cikin wannan wannan kuma hadisi ya tabbata cikin sunan ibn Majah misalin da take daga umman Aisha Allah ya kare da Aisha da take fadar irin addu'a da manzon Allah kuma ya koya السيدة لا تكفيك الله أن يسألك بخير ما عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل هدى من الذي تعالى wallahi ba za ta cikin da ya farko kan kadan da kina ba za ta kuma ya zauna duk inda aka yi baka maka aljanna ka ji irin zuciyar ka ta yi daɗi kuma da za a fahimta hankali ka ji tashi wani ba Allah cikin talibai waɗanda su su tsere su suna kusa da talibai a wajen kamar tsamani to amma sai su akwai wani nau'in in ba a tsakanin kawai da ta wani sai daga ya zuwa ne a kawai ya taɓa a tsakanin gafar kawai da yi zuwa yana kanta in na jirgin na biya a bayan jihannama kawai la ta tsaro a kawai wani sai yi zuwa kawai sai jirgin namu sau da ake a mutum inda mutum na ashabu sayyid akwai ma kana ma'ana duk wanda ya yi da bai ci tikiri ba bai tsira ba to fil azabi da fi azabi da kawai sai ya kama su sai sai haɗa cikin wani ba a zarge wata rana رضيت بالخفين الله يكرمك يا ابو شير رضيت بالخفين amma har ta kawai suna domin shi ne a tsaye kan in ya gan shi ya kasa Allah wa bashirin mu'amiki shi ne shi ta mutan Allah ya gan ka ɗaya ya yi da kai laura aka da na da su a الربيع ابن خفين حكاية درجة suna tafi a hanya da yawa da sai suka jibta da bakin wani makili yana hura zuga yan da ake yi da wutar to da ita ba a gaban da tsira ne kira kananan tsarkon yana kawo samun sakamakon sauƙi ya rikici da bayan suna aka ba ka tarare shi da ita aka samu kanka ya ce to duniyan makerin nan yana farawa da ƙananan ina a samu manya kada ya samu tsanin ta a fara da kansu tsanani saboda tsabarin tsoron mutane ba wani na wasa ko huru Umar bin Abdullahi Allah ya ci ƙarfi da rama wata rana wata yana cikin fara da zuwa da zuwa ta ce ya fi shafi na yi mafarki ya ce su wa na yi mafarki ya na shi ya haka ne da shi ta zo hali da su babban magana kowa ya yi haka zuwa ta ce ana zuwa da ta kowa na da shi sakamakon ta ce ina so da na san kuma masu ibn shafi كودي أجل عبد الملك بن مروان وخلال الغدر حاول عبد الملك بن مروان هنا لا يمكن فالتسليم والناظر والذي لا تأخذ يزيد بن عبد الملك kace shi ma sai daga an zo ta yi ta da shi suke sai da shi an zo da Sulaiman shi ma da an ta da shi yace sun bari a duka ya amira sunni kawai tana ta ne ba su saboda kuma bai iya tsara sa ba mafarki ne ruwa wai riya ne ke mafarki ne amma sai su ma matar da ta bashi da ta kana ta ala aisha ta aisha da ta da ta ya ne ai sai ya zai tasira da shi ne wata duka da ya ina sai da ruwa wasu ya na ka yi ya saba in ya yi sannan aka gaya ba a saba ta saba ya kashi so da bacin wuta duk wani ne sun da tsara da an gaya ba ya zai tafi da ke ta wata sai ya yi sun da duk wani ne sun da tsara da an gaya ba ya zai tafi da ke to zai je da sun da tsara da wata tari wanda duk ya zanto kuma ya a lokacin da aka wuta zai dawo kan gani wanda duk ya zanto wani yake indiya zai tashi cikin gara ya karanta don ya tsira da wannan wuta haka da duk mai tattawa cikin wuta sai sai da ya fi tattawa wutar da ta ke ganta jama'a tana da masifa tana da bala'i tana da abubuwa tarin شيطان يوقعك وأنها منزل أهل الكفر كلهم سباقها سبعة مسودة الكفر جهنم ولها من بعدها أخرى ثم التعين وكل الحول في ثمر وبعدها سجحين ثم هاوية تهوي به أبدا فيها بمبتعد فيها هذا الشجار من ملائكة قلوبهم شدة أعطى من الحجر لهم مغامر لهم مغامر للتعليم مرتبة وكل فكر لديهم غير مجدد فوجاهم كلمة شعثاء فشة دمار مفرقة لواحة البشر فيها الأعارض والحيات قد جمعت تنزل على الجهد والحمر لها إذا ناقلت من فوق من من من فوق لها إذا ناقلت فوق تقلبه ما بين المرتفع منها والحد يجي النار سوف منزل أهل الكفر منزل جنة كل الكبائر رباطها سبعة أجل وسبقه لا سبعة أبواب لكل باب من جزء مخصوص مسودة الحفر قوة إيران إذن إذا ضرب الإنسان لا أصدر جهنم من بعدها الحطمة ثم السعيد وكل الحوادث الثقل وبعد ذلك جحيم ثم هاوية كما يجب أبدا إذا هاوية يرى كما يتكسب الريحة مرتعي أكتب زامرة ولا أطهور ولا أتكل في هذا الأمر الملائكة أتكل أبدا الملائكة كوش سبيعة قلوبهم شجاعة أن أتى أولى أو جئت أكثر من الأمن تعبد مشكلة وهي الدول لهم فقالك قوة الخير لا أوسع للتعزيز إذا هذا مفترض أن أنفع في الكلام وكل كفر البلد غير مجدد والسنة في ذلك يهرب أيضا من الصواعق ثم تكرر على الطاعة فيها الحقائق سوداء قليلة وتاتي فرق كل يدوب شعبان كشل دب وتأمين في جوال كاركورة وكارة الكريم دهمات مختلفة ممونة كورة لوعات المشاهدين شدت على المجتمع فيها الحقائق ذا نام والحياة تستمتع بالبيت الذي مكتمنا دول متكبلة وموضوع وجود آه، ميكا في كاسا في كل صلاة متكبلة جلوده كاسا كالجغاد كيف تفعل بدرجة المقصود والكبر لجاهنا مكرا من الله لهذا الأمر القول يقلبه فمن إذا او صوتا وأقول ذنبا وذنبا تقول كثير هي الطريقة الشرعية وهنا ما بين المستقبل بالماء ولا أن تبع الشيء ومحاكم المسموعات ولكن تشوف هذا في بيتك والله تعرفون معها ألا أولئك أصحاب هذا من الأشقياء انتهى على قطاعة المقام والمقر يؤتى بها من موقف الريال سبعون آلاف من الزمان ذهاب الحكم ظلمتها كل زمان في يد سبعين ألف ملك المؤيد إذ ذكر الحكم رمت بالشرع جفى لذلك جفى لذلك كل من بالمحشر ثلاثة الآلاف عاما أظلمت ثلاثة الآلاف عاما أظلمت حتى وجدت له وحدة فأظلمت لو تسقط من شريرها تكون عاما لا تكون لبعدها أما الذين كتبوا من أهلها أعني بهم من خلقوا لأجلها فهم خلود ابد آفاق ولا لا حياة لا حياة لا موت فساءت نزلا لهذا من سأله الجليل يصاب من الحليم وجوههم فريق يرزقون وبئس ظل لهم يهمون يطور هذه الحاله الآن على ثلاثين من النيران يسلو خدوها والجلود يسطر والجلود يسطر ويسطر الأمعاء حين يقطر فهم على الوجوه يسحبون فيها وتسجدين يسجدون بهم فلا تكن ظلال وقلوب وفي سلاسل جديد سلسل غلت وقلت نواقيه الى الاقدام وفي مزيد من الالام يعود في اخرها الجديد لم يكتفوا للمقام لم يكتفوا لتعرف البعيد تكون عاما لهم انكار مقام الحديث والاغلال بل من الدار من بعيدها كينات نومها ولون ريحها وكل روحوا خروجا وكل رام رام خروجا منها فيها لا مجلس عنها جلوسه تبدل فيها كلها تربي عادة هي الألم أدناهم في ألم من نعلى نعلم إلى من إلى نعلم منه ما دماغه غلا فكيف حال من عليه المصلي بحق تارة أخرى يفعل وفي جهنم الكفور يعظم جدا يزداد عليه الألم إلا بشكل بما لا يتمنى ولك جماعة وكيف يزدون ألا ويكون لي أيضا السيرة الشيء الموسى وبين سبحانه وتعالى الانتواء في سورة آل عمران ربنا إنك تدخل النار ربنا إن إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار حقيقة كان كان كان الإنسان

كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة كلا yake cewa na yi bazan da lalle za a ɗauke shi kafin a wurga kuma kuma na ai ko ba wasu ne ka ana maka da ne na wani adalin da kuma kowa ya saka a hannun ya ke wa ya ga maka da ke da hannun ya wutar allah al-munkara wadda aka hura na rubuta ne mukada التي تقبل على الأقيار كما كانت المسيرة لتلقي الله إنها عليه السلام أشياء إن تبدل في أحد ترافقها ورد الترباء يعني مثل رمينا جميعا ولا تقاربا أن تضع التنظار الشيخ الذي يكتب يتمام يتمام يتمام يقول الرد في أمور sanda da fi arabi kuma a cikin kirki mumaddada a cikin zabarin wuraren da ya kuma cikin kirki kamar kyauta a da ya kama kira a kan lafiya da suna sama yake tafi ne سأسليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر هل أتيت أصليه سأسليه سقر في مميز الله تعالى الله تعالى da fata da gurgurguri da farko da kashi da nama da jijiya ko a ga tazo mai yanzu la su ɗauki wa كما الله تعالى وتعالى يكرم الناجحين التي أزلفت الجنة للمتقين وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين سعيد التي تعز الجنة فريق في الجنة وفريق في السعيد وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آه، حديث يا الذكر الإمام المنزل يا يا الترغيب تبع ملائكة الله يكارك جانب يجب yake cewa دام صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن موقوفا عليه ولا تستطيع ان شاء الله والحديث صحيح هو الأثر صحيح يجب سوى القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها من الأمانة إذا كنت مزيا أكا كشي شاعر تردو ولدي سيدي وعلا الله يجب أن تبدأ أمانة عن يد أمانة wanda yake amana wannan sun da ita yi wuta da fa'idin amana za a zuwa wasu da ita amana ranar ya wajen kurta da tsirka ko da an kashe ta a cikin daga فيقوم في ربه سبحانه وتعالى يتمم ويطالب بألف أمام الأدب كاو أمام الأدب كتأ الدنيا فيقول أي وقت إذ يأخذ ce kai ka wa kansa da duniya ina zan samu abin da take bayan duniya ta kare فيقول سيمتعه بالرزق اذهبوا به الى الهاب وتوشيك في كيش المتحاب فيذهب به إليها تأكل هاوية وتمثل له أمانته بأمانة أمانة فيزيدها حياتها يوم يدعى كيف الأمانة تمجد أكبر في سنك فيراها فيعرفها في نفسه يعني فيحرم أثرها في السنة في السنة الأمانة ويجب أن تكون لإسرائيل بعد ذلك hatta ya kai ila ƙarar na tun da jirgin duniya wasu ya kai ƙasar mutar da ba ɗaya faya ana faya nila faya kuda ha faya nila sai dai na ku mana. ala asiri akan shekar akan wuyan akan kawar sai ɗan kowane amana da sun hutu zai kawo bayan ya bayan ya yana zuwa ga zaɓuɓɓuka yana ثم يفعل بها في نار جهنم حتى اذا راى انه قد خرج بها ذلت هي من هي في الفكر تمثل تلك الحكومه حتى بالنسبتين وهو في اثرها ابدا ابدا زعفان يجوز عليك في التدريسية والتدريسية وحتى أصلا في الفرق وإن أصلا أصلا الله في قدر في حقه فلم تحاول توفر هذه حديث هذا بدل عقبة بن عامر ألا يعرف عليه أن صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الإمام في الكلمة رسولنا من السبيل شيء ما لا رسول الله كما تلك أردت علي النار أننا ربك فأقبل إليك فأقبل إليك منها شيء حتى دنا بمكان هذا sai wato wani abu sai aka kai wani abu daga cikin wutar a kamar da ya wato ya fitar turin da har sai ya zujar da فقلت ربي وانا فيه بزياره الناس كيف المما لا مكان في كارو تقوم فترى مع مكره يكره تستمع الله فأدبرت قطعا كأنها الزراعي تثير التسفيق والتسجيل من Ina da sai ka ce shi tsada an kawo da an tsammani da cikin da yau kai da sai da maza da mai da cewa ko kai kana saboda kirman da za a cikin da yau da da ana cikin da da tana cewa hannun da ne ubangiji akwai kan akwai shawara ba za ku kunshi ba har sai ubangiji mai girma da kasa ya sanya dukkan da mai albarka akan ta وكمان الفتاة تزيد الزفر دي يزيد الزفر دي وانا انا كت كت معناه يا يا بعزة وحدة حتى في سياق الفتى كذا أبوه قال جاء العيش يجي سوى مذاكرة صلى الله عليه وسلم سوى wannan mutum da wannan tsarin da ke gani da zafin da da wannan wata kuke gani wato kamar waɗansu bijimai guda biyu da cikin sa sauran mukawwaran filnari ko wato wasu saurari zagayi a cikin mana wani abu ne الأقل نفس الساعة تعالى تجميل من ساعة يتولى المسار تعالى تجميل من رانا وتكالك جرم لنا kamar yadda ka faɗa a baya girman da ya kusan miliyan da dubu na girman sai ka halitta a wannan duniya amma duk da haka a bakin na kuka ba su ka ba da ke to haka dan ka kuka tana da rani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da ke cikin hadisin muslim daga da Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake wata tsara yake da kuma tsara kuma ko kare da yake sai ce wani ne da aka jefa da a lokacin shekara saba'in yana yana yana tuntun ya sannan ga aka kamar yadda wani ba da ala ta abuwa da ga shi a cikin hadisi na abubuwa da ala ta yi da aka ce da bukari da ba za yi sai da aka ta su Aku bekerja dengan kerja sama seperti ini. Apa tidak terasa dengan kerja mana? Bekerja sama. Kami sedang untuk kerja ini tidak ada apa yang kerja ini lakukan. Jadi gagal tidak mengubah apa ini buat apa? Ini adalah sebab keadaan ini. Alhamdulillah kita tinggal di dalam kubur ini seperti ini. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف فألا تبارك أتشاك انطلق إلى ما كنتم به تكذبون كنت تكذبوا على أنه تكذبون عن يا كما تكذبوا على يا انطلقوا إلى ما كنتم تكذبوا على كما به ثلاث شعب وتكذبوا على لا دليل باقى أشياء ومسيح تبارك ولا يمكن لا رفعه قوة كثيرين باقى أشياء ولا تستطيع الظلم كوتشزا عشر ذلك وتبعشر يا كثير وسلم أنا باقى أشياء تكون فمن باقى تتعلم أي شيء أكثر كما الله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في تموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما

ومثل لو تكون عليك حمود دون الوجه من حمود لا قبل فارق الدولات الانطاع ثم لا يتجسد في طول الخير وبعد في طول الكرامات فمن ذلك حرق عاقل لا تزيد ولا كرامات في كرم وحدي وظل من يحمود لا بارد ولا كرامات إن من كان قبل ذلك مسترسلين تلك الاستجابة الدنيا كافم أزول آخرة وكانوا يسترسلون تلك الاسترسلين مع الشيء أقول ولو أنه ألا الله العظيم نتوين وكانوا يقولون أيضانا وكنا ترابا وإذانا إنا لأرواحنا وآباؤنا الأولون التي في كل الأولين والآخرين الأولين كان إلى يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبين المذكور في بعض لتعالى من الشجر من زرقوم ذاك ذكر فيك تبشير زرقوم فبارك إن منها البطر ذاك ذكر فيك شكل فيك فشارب عليهم الحليم يقوم أراضك فوقعون فشارب ذاك ذكر فوقعك الشرب الذي أي الزرق الذي الذي أصيب به الخيار za ku dinga sha irin shan rakuni wanda ya kamu da cutar kushewa za ku yi da cikin cutar kishirwar da idan ta kama rakuni in zai shanye wanda ya kuma zai kushe ba yana kan sha kuma kishirwar da dawo kafuwa saboda in ta kama kawai wanda aka ke shi ma dan ba zai wasu ya sa mutum a cikin ya fiye da cikin malamu da ni da ku ya kama wa mu وقد عرفوا وقد عرفت نفسي مكان الشفاعية wai suna cewa damar da ya yi tsaro sai shi shi ruwan abu da ta damar a saboda sallar ila wa wani ayi na kanci an yi kuma zuciya ta samun a tsarin shi ba ya yi da yanzu za ka wani da ya daga da ya haɓa nuhuru wannan shi ne abin da za a fara saukar su da shi nuhuru shi ne farkon abin da ake tarar ba da shi to asali yana zuwa a alheri na alheri ko shari'a وإنك الجبار السيف باطلا جعلنا الأمع والمرتقات والنزلة بتلك الجبار وأول التسلسل ثور السيف باطلا السيف يدور الخطوة جعلنا الأمع ظهور المرش والمرتقات تشبه بعض الصلوات كنت تنيا والنزلة فرضا من كبار الشيخ وحق التسلسل sannan ana ba koyaushe Allah ya ce in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqu nar allati wa quduha makamasha an-nas wal hijara wa quduha an-nas wal hijara حتى قولتنا كمسؤولية إنها تأتي بشلل كالقطر يدك كالقاتل جدارا في هذا التنزيل إذا مكان بعيد سلموا لها تغيرا تغيرا وزعيرا إذا اتهمتم لجريكا من مكان بعيد سلموا لها ذات غير الجيوب لها حكم تقل تغيرا البرنا من فليس جامعة أكيد كاشف الحرب وزكيرا يتنظر إذا فيها سمع لها شفيع وتمد الأسير في من خلفها تقفل كيف بدأت الدين ولا أن فقال ما يعرفون كذا هناك غدا زي عمود لي وهكذا تقريبا وهي تقول انا دبرت عن التكالب قبل من الغيب سواء تكفي في سبب الشيء كل ما أتي بها قوم سأل فلن أن النبي حتى ولو بدل كما الانزلاق الشجاج جماعة الأمر بتاع الأمر من في الأنصور وبالله سبحانه وتعالى يا من كان تدركه في مرأة مرأة مرأة كذا أم أنت باوي لسه أكتب تقول وثيق الذين كفروا الذين كفروا إلى جهنم زمرا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون احذروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يجب بشرط هذا من غير يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا وربما تكن بلد اشوا حتى الله تعالى فمن هو الذي الذين يفجرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يشتغلون على عالمهم من جزاء الشيخ أنا كنت كنت أنا جهنم أي مثل أنا جنس shi yasa kamar da bukari ya rasu wani zuwa maza'ar wata ya na ce na kai da yake bukari a lauyi ta yaya kafin a kan fuskarta sai maza a ce allazi a shawo a yanzu da duniya sarkin da ya fiye tafiyar da shi a kan ababen a duniya an zai ala an yi shi a ranar da yau da yawa shi ke ikon da zai iya tafiyar da shi a kan fuskarta rana a yawa haka wajen kuma zai tashi su ma'aji ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ولو ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا يا فقالوا طيب، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا على أن أكفيت الأخرى الجمجاء فقال في الريال كنا ربنا لأمير المكرر وأمير الدنيا إن كنتم الدنيا فزام فلا تكفي في آية فزام حرك أي سوار آية وجدهم ونكون من الرب من المسلمين ذات ونكون منه أما فزام آية نعم. حتى الله سبحانه وتعالى يبيع من سيوان الله يجد من بذات كبيرة وبذات كبيرة وبذات كبيرة التي هو المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا tsawon da ke tattabbatar da an samu da wani hajjola da ke tattabbatar da an samu da wani hajjola da ke tattabbatar da an samu da wani hajjola da ke tattabbatar da an samu da wani hajjola da ke مصرفا ولا أرضي على الشجرة فدون كذلك أعطيه في ماجدة الياسر التي ربك لنحشرن فوربك لنحشرنهم أجمعين فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنحضرنهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وأنا جماعة حتى في في قوة وأنت أنت أدامنا كارثة لمن لا يجوز karatun na gobe da Allah sai ne a abin da ya hikimar kawo wannan shi ne yadda ke kokarin musa abin da yake da babu in muka yi haka kuma sai mu gane cewa an mana masa aiki cewa kuma mutane da wani sana'a da aka kan da shiga wata amma dole albarka wannan wanda sai a tsarsa na karamin abin da zai sa a tsarsa nan ka ta ɗaya da ya wanda ya yi maka akan dimanfaatkan untuk membuat agar berlebih kemahiran. Ketel, dan itu tentang ayat iman wahid dalam buku dalam membuat agar berlebih kemahiran. Karena kecil dari yang kecil-kecil. Karena di sisi lain ini. Sama siwa tidak terlalu di azmi al-masyid. Lakin sesungguhnya kepada syedawakah. za ku a kan sa a kan kamar za a yaki maka da ɗaukar da ba ɗaya duka abubuwa ko guda ɗaya da su waɗannan na ake sa a kan farin ciki ne insha Allah a ƙarshen karatu za mu san abubuwan da suke janyo shiga wata za mu faɗa abubuwan da suke hana da wata daga koyarwar littafin Allah da sunnar Allah sallallahu alaihi wa sallam